studio studio Sauraro barkamu da warhaka da fatan kun wuni lafiya. Yau Laraba 15 ga watan Mayu tara ga kanun labarin. Dankalin turawa pom de terre shigarsa a kasuwannin kasar Nijar na raguwa kuma yana tsada. a cewar wakilin ɗakin shawarar manoman yankin agadas dalilan da suka fuskanta sun alaka da ambaliyar ruwa da aka samu a bara wanda suka lalata wuraren noman babban kwamitin sadarwa na wato na saduwa da shugabannin kafofin labaru masu zaman kansu domin ba su labarin sharuɗan tallace-tallace na gidajen rediyo da talabijin da kuma sabon salon rarraba tallafin da gwamnati ke baiwa kafofin labarin. damanar shekara ta 2019 ba za ta samu ruwa ba kamar ta 2018 a faɗar harabar hasashen yanayin meteo a shafin rahoton musamman za ku ji shugaban ma'aikatar ɗauke da ƙarin bayani. Gungun Muhammad ɗantani ke gabatar muku da labarun kuma ga yanda suka kasance. Wata tawagar sintiri ta jami'an tsaro na ƙasar Nijar da ta jibinci askarawa hamsin da biyu ta fada kan wani kwantan bauna da wasu masu ɗauke da makamai suka yi da ba a tantance ba. wato ajiya kimanin wajen karfe uku na marece a baleberi garin da ke kusan tongo-tongo kilomita kaɗan daga iyakar mali wata majiyar tsaro ta tabbatar da labarin a yau da sahe bayan studio kalangu ya tuntube ta a hukumce dai ba wani sakamakon da ya fita a cewar majiyar guda mutum guda ya mace a ɓangaren jami'an tsaro sakamakon da hukuma ta bayar kenan biyo bayan harin da aka yi ranar litinin a gidan yari mai cikakken tsaro na kutukale cikin jihar talabiri haka dai wata sanarwar harabar ministan cikin gida na ƙasar niger ya bayyana a jiya bisa kafar talabijin ta ƙasa tele sahel majiyar guda ta ƙara da cewar wato motar nan ta medecins sans frontier da aka yi awon gaba da ita ranar biyu ga watan mayu a cikin cikin gundumar bani bango an samo ta an kuma samu roka guda da harsasai da dama da maharan suka yi bari a gun a bayan sanarwa wato dai harsashe uku suka same shi ga hannu da kuma kafa a yayin harin da aka kaiwa majami'ar saint jean baptista dolbel a jihar tilabiri ranar litinin da ta shuɗe pierre nikes avuludke wato shugaban jami'ar wata tawagar soja ta kawo shi a babban asibitin yame jiya da marece makusantansa dai da muka tuntuɓa yau da sahe sun tabbatar mana da cewar da rayuwarsa ba ta cikin hatsari. A cikin wanga watan Ramadana ana fuskantar raguwar shigar dankalin turawa fam de a cikin kasuwannin niger. a cewar Ahmed Uha shugaban ɗakin shawarar manoman yankin Agades manyan hilayen noman wannan dankali su fukaci ɓanna da dama dangance da ambaliyar da ta afku a shekara 2018 ga kuma rashin samun iri su ne dalilan bari mu saurari bayanin nasa. Dangance da ambaliyar ruwan da aka samu a shekara sha 2018 akwai da yawan jama'a da suka fuskanci matsaloli wanda ba su sake noma gonakinsu ba. Wasu sun bar filayen nomansu. Don haka ne ba a shuka dankalin turawa ba wannan shekara. Sannan wata matsala mun saba samun tallafin iri daga abokanin hulɗa irin su FAO, PJRC da gwamnati iri da yake kai ton 400 zuwa 500 amma amma wannan shekara ba mu samu komai ba a halin yanzu babu isasshen dankalin turawa yana zuwa kaɗan kaɗan amma muna jiran dankalin turawa na bagazam da zai fito watakila amma in ban da haka ba mu da dankalin turawa daga yankin agares barmu komo yankin adar a kwanni cikin jihar tawa farashin galas daga wato dala goma ya halba har zuwa dala hamsin a cikin wanga watan na ramadana hawa-hawan farashin wasu kayayyaki masarufi kenan al'ummar krista ta wannan gari na kira ga 'yan kasuwa da su tausaya bari mu saurari fasto abubakar musa da wakilinmu asuman musa arzika ya firanta da shi sai ya ce muna ma 'yan uwanmu fatan alheri zuwa ga azumi da ake yi kuma muna fatan wani azumi ya kawo muna kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin mu ta Nijar. Azumi muna yin shi domin albarka Allah da neman kuma gafara daga Ubangiji neman jin kai daga wurin Allah da kuma neman rahama ta Ubangiji. Kuma idan muna yin azumi da muna neman rahama da jin kan Allah dole mu yi gaskiya cikin dukkan al'amura da muna yi. Mutane a lokacin da ake azumi, wurin mutane su tausa wa juna amma babu tausayi ga juna. Kaya suka yi tsada, mutane suna kuka bangaren shinkafa da sauran abubuwa galas da ana sai da dala goma yanzu galas ta kai dala talatin dala hamsin dala arba'in muna kira ga yan uwa komi za mu yi mu yi shi cikin gaskiya cikin adacin allah allah yana buƙatar mu zama mutane masu gaskiya cikin dukkan abin da muna yi. Bari kuma mu shigo a babban birnin ƙasa, a jiya babban kwamitin sadarwa da masu kafofin labaru da ke zaman kansu sun samu haɗuwa bayan haɗuwa da masu gidajen rediyo da talabijin masu gidajen majallu suka haɗu da babban kwamitin a yau ko menene manufar ga fasar bayanin da Saini Ayuba Kaka mai rahoto na ɗaya na kwamitin yawa Nafisa Adamu Sirfo. Tallafin da gwamnati take baiwa kafafen yada labarai masu zaman kansu zai kasance ne daga yanzu ba kudade muraran ne za a zuba musu ba. A cikin wannan sabon matakin an bayyana cewa kashi 65 cikin 100 na kudaden za a sayan kayayyakin aiki ga kafafen yada labaran. Su kuma kashi 35 cikin 100 na kudaden za a zuba su ta hanyar horar da 'yan jarida. Sannan bayan haka akwai batun tsarin TNT da hukumar CSA ta ɗauki sabbin matakai da shugabannin kafafen yada labarai za su rinka saka hannu a duka lokacin da suka samu izini. Domin biyar ƙa'idodin sadarwa mun yi wa waɗansu takardu gyaran fuska. Mun ɗan kwatanta wa masu kafafen yada labarai abin da waɗannan takardu suka kumsa. Gobe kuma za mu tattauna da masu kamfanonin sadarwa da tallace-tallace. Dangance da wannan haɗuwa Sumana Idrisa mai ga mai majallar anketar ya yaba da wannan fasahar da babban kwamitin sadarwa sai ya fitar wanda a cewarsa hakan zai baiwa kowa damar samun labari bai ɗaya ga fasar bayanin nasa. Bisa batun da aka yi ta cece a kansa shine batun tallafin kudaden da gwamnati take baiwa kafafen yada labarai. Da yanzu ba za a sake zubawa ba kudade mararan. Ina ganin yanzu kowa ya fahimci abun. Abu ne mai kyau sai dai a ɗauki matakai na ganin cewa kafafen yada labarai sun amfana. A dubi yanda za a tsara abin tunda CSA ba ta yi wani dogon bincike da za ta gano kurakuran da aka samu. Amma dai abu muhimmi shine a ƙarfafa kafafen kafin yada labarai za mu yi amfani da wannan sabon tsari idan akwai waɗansu kurakurai ana iya gyarawa kowane lokaci a gaida mutari muhammadu da fasara Haɗakar sandika uku na kafofin bada labaru na gwamnati SNAF, Senfo da Central Press sun ɗage yajin aikin da suka yi barazanar shiga na kwana biyu gobe da ranar Juma'a suna koke ne da latin da ake sawa kamin a biya su albashi da kuma wanda ba a biya ba bugu da ƙari da batun kuɗaɗen tallafi da ake baiwa kafofin labaru daban-daban yau da sahe na tuntubi Idi Gambo sai ya ce. ma'aikatan ba samu albashin su ba na watan avril da wuce yan iftik su ba samu ba mars da avril nan kuma tallahin da ake bamu bisa kan aikin da muke musu kan gwamnati shine bai isa ga mu. ka in na ɗauki misali na overton yanzu duk tallahin da ake ba da. bai biyan wata hudu ga shekara da muka samu muka san tabna jiya tare da minista muka samu suka ce nan da yau suna biyan mu ranar ga laraba za su biyan mu kuma wannan tallahin ana kara mu shi nan gaba kowane duka iftik duk anp da onep da powertenkin duka sai an kara wannan tallayin. bari mu shiga shafin nishaɗi aji na saba'in da biyu na festival ɗin kan a jiya ne aka buɗa shi a faransa a cewar daraktan cibiyar ƙasa Nijar ta fannin silma wannan zagaye ya samu sauyi mahimmanci ga nafiyar afirka bisa ga ƙirƙirar shafin hili na afirka da kuma furojen afirka na hulɗa tsakanin ƙasashe shida mai laƙanin santo ga bayanin da sani magori shugaban cibiyar cncn yama maryama jallo A wannan shekara kasashen Afirka da suka hada da Nijar sun samar da wani wuri na musamman na Afirka domin baiwa 'yan wasan sinema damar haduwa su bunkasa harkokinsu wato kare kasa a fannin harkokin sinema da kuma fannin kasar da ake shirya fina-finai. Tun da aka kafa wannan shiri yau shekaru saba'in da biyu kenan ba a taba samun wurin Afirka na musamman ba. Bana mun nemi tallafi kuma kungiyar OEF ta zuba kudade wanda hakan yasa daga yanzu ƙasar Nijar na da hili na musamman musamman domin ba da amsa a kan wasu tambayoyi kuma za mu halarci bikin bayyana sakamakon kwamfalar tantance fina-finai musamman santo wani furoshe da ya shafi kasashen afirka guda shida ta hanyar wannan shiri kowace kasa za ta zaɓi fim domin kaiwar shi a wannan matsayi kenan za mu je domin akwai fina-finai uku da muka saka a wannan tsari a zo a shirya abubuwa a kasar mu domin akwai damar yin hakan A gaida Asumana Shina da fasara, to bari kuma mu komo fannin wasannin motsa jiki. Ƙwallo biyar 'yan matan Burkina Faso suka zura wa 'yan mata 'yan kwallon kafa na Nijar inda su kuma ba su sako ɗaya ba. ka kacancanawar da aka masu kenan a jiya can abidjan kasar cote d'ivoire a gasar kofin ifowa zone b aji na biyu ke ga da legazel 'yan mata masu buga kwallon kafa na niger suke halarta wato kuma karon da suka yi karo uku ke ga da suke durkusawa cikin wannan karo uku an zura musu kwallo talatin da biyu inda kuma ko guda ba su sanya ba. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba biyar da takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Labarun na zo muku ne daga nan Studio Kalangu birnin Yami anguwar kwara Kano yanzu kuma ga rahoton na musamman. Shekara ta 2019 ba za ta samu ruwan damana ba kamar ta 2018 bayanin da ya fito kenan a taron bada labari da harabar hasashen yanayi ta ƙasar Nijar ta gabatar a jiya. ta bakin Usman Bawa shugaban ma'aikatar ga zubin bayanin da ya yi wanda Musa Hassan ya naɗo mana. A gaban manema labarai a jiya shugaban sashen hasashe na ma'aikatar yanayi ta ƙasar Nijar ya soma ne da bayyana bakin cikinsa dangane da hasarar rayuka da ɓannar dukiyoyi da ambaliyar ruwa ta haddasa sanadiyar faɗo ruwan sama masu ƙarfi a shekarar da ta gabata kafin ya bayyana cewa a bana ba za a samu ruwan sama masu yawa ba. kuma a ɗauki garin maraɗi in maraɗi ta saba samu milimita hudu nan zuwa shekaru talatin a baya waga shekara mun ga cikin wa'annan watannin uku magadi za ta samu wa'annan wanda ta sabu samu ko ta samu abin da shi wannan to wa'annan garuka duka da na gai daga tilabiyari daga nyamai daga doso daga tawa har magadi za ta samu wanda sun ka sabu samu ko samu abin da shi wannan yanzu in kun ku ɗauki kuma difa da zandar wa'annan gauka mun ce bana abin da muka gani sun samu ruwa a daidai da suka sabu samu nan zuwa shekara talatin a baya ko su samu ramancin ruwa wanda baki ke haka nan ba. Usman Bawa ya kuma mai da hankali kan rarraba ruwan sama dangane da lokaci domin jan hankalin manoma a game da saurin shigar sabuwar damana da kuma tsawon lokacin da za ta ɗauka. Waga shekara kama damana za ta zahin sabkowa amma an samu hori mai tsawo kama ruwa za su harawa amma tsakanin ruwan sai a samu lokaci mai tsawo kake za a samu wani ruwa. Kuma a ƙarshen damana mun ka ce kamar hori zai zama hori mai karamin hori. Shugaban sashen hasashen na ma'aikatar yanayi ya yi kira ga masu gonaki da su rungumi ɗabi'a ta gari domin kaucewa bala'o'i da rigingimu. wurin shekara muka ce a kakin ma suke farawa waɗanda suke zama a wajen gudun ruwa wani mutanen ya kamata su gusa tun yanzu kamar wajen makiyaya makiyaya kusan akwai inda suke zama kakin damana suke farawa in sun zama can wa'annan makiyaya su suna da abin ake ce mishi rijiyoyi da suke samun ruwa a ciki to inda damuna ba ta zahin hara ba ko akwai matsala cikin damuna wannan rijiyoyin ba samun ruwa in ba samun ruwa kuma ba a samun cawa to a nan manoma wata rana sai ku ga sun ta wajen su sun ta can wani waje su ce su nemi abinci. to madalla abin da ya sauka kenan a harshen hausa amma kamun nan wato yawan yankewar lantarki da ruwan sha shine mahimman dalilai kuma manufar da aka tunkara kamar biyan diya da za a yi ga wa'anda suka ɓannata kayansu shine ma'udin mahawar studio kalangu na maraicen wanda rahilatu sumana za ta jagoranta kamun nan ga musa hassan ɗauke da labaru da harshen faransanci ai sauraro lahiya a sharuwa lafiya hazawa salam sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.